To alhamdulillah ‘yan uwa, a wannan lokaci ‘yan uwa insha Allahu za mu iya cewa cece ce ya ƙare. Wataƙila cece ce ya ƙare. babban shehin malamin addinin musulunci nan kuma masanin hadisi masanin sunna na ɗaya a duniya wato masanin hadisi na ɗaya a duniya kuma muftin najeriya wato a sheikh sharif ibrahim sali al-husaini ya raba gaddama a game da cece-kuce da ake yi tsakanin Dr. Idris Dutsen Tanshi da sauran manyan malaman wahabiya izala a kan halarci ko haramcin yin ɗaukar hoto da sauransu. Insha Allah ku biyo mu yanzu a wannan tasha mu ta zumuncin mu TV mai albarka don jin bayanin da shehin malamin ya yi a game da hoto a lokacin da aka tambaye shi. A yi sauraro da kallo lafiya. suna shiga wata malam ɗaki ne mai hoto a cikinsa wasu sun ce yin mala'ikun mala'ikan rahama ba zai shiga ɗaki da akwai hoto a ciki ba gaskiya ne to a bisa gaskiya manzon allah sallallahu alaihi wasallama ya yi bayani cewa wato mala'iku na rahama ba sa shiga a gidaje waɗanda da kwai Gunki a ciki ko kare ko kuma wato foto to amma malamai amma malamai sun yi bayani wani irin foto foto wanda musulunci ya sani shine foto wanda ya zama gunki wato duk foto mai inuwa sassaƙi wato abinda aka sassaka shi ko kuma abinda aka yi shi da tagulla ko kuma da azurfa ko kuma da tako wato laka abinda aka yi shi irin wannan in aka ajiye wato foton wani mutum ko kuma wani abu mai rai to wannan shi ne shari'a ta haramta shi kuma ya zama cikakke ba rabi ba in ya zama rabi ba komai a kansa duk foto in ya zama ba inuwa to bai shiga cikin jerin waɗannan fotuna da aka yi maganar su a cikin shari'ar musulunci ba in malami ya haramta su ya haramta su don kansa ne ya haramta su a bisa ijtihadin kansa ne kuma ya fassara abin da manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama ya faɗa ba a bisa ba bisa sa ba wannan shine abin da za mu iya mu baka amsa anan kuma ai fotuna na yanzu da ake ɗaukawa kowa ya gane illar su ba su wuce wato tunawa kai ba ba wani wanda zai yi foto don ya bauta masa amma ka gani ko allo ne ka ajiye kace za ka bauta masa ka shiga wuta ko qur'ani ne kace shikenan shine ubangijinka gashi nan siffa ce na ubangiji amma din ka kebe ka tabbatar da shi kurum wato ɗakin sa gashi a cikin ɗakin sa ka tabbatar da shi ka kore zatin ubangiji ai ka shiga cikin abin da Allah ya hana maka saboda haka wato fotuna in dai kana rike da su saboda tunatarwa babu komai irin wa'annan fotuna da muka faɗa foto mara inuwa ko kuma mai inuwa wanda halittarsa bata cika ba to waɗannan duk malamai sun ba da rangwame a ciki dalilinsa kuwa hadisin nan na bukhari illa rakman fi sau wato illa rakman fi sau bin sai dai foton da zane ne wanda aka yi a ciki a jikin wani tufafi to wannan ba haramta shi ba hana shi ba ku karanta inda aka yi maganan tasawir a cikin littafin البخاري بسم الله